Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A makon da ya gabata mun tattauna da wani bawan Allah wanda yake takarar kansila amma gurgu ne wato Alugoro. To yau kuma muna tare da wani bawan Allah mai suna Barista Basharu wanda kuma wannan bawan Allah lauya ne wanda ya yi karatunsa musamman a kasar Ingila wanda kuma daga baya da Najeriya domin taimaka wa mutanen da suke da nakasa ko kuma tawaya a jikinsu. Allah mataimakin dukkan bayi baiwa ta ka ko akan wa kai ke yi wani kaga tawaya halitta ta yi ta yi a bisa kwakwalwarsa baya juya yi zai yi da kowa ba haufi. Na kasa ba za ta sauka sawa ba mai na kasa ta shi kai ilimi ya fi. To muke magana? Kuna magana da lami Basharu. Malam lami Basharu barka da warhaka barka da kujiba kujiba yau da kullum. Yawa dai barka dai Malam Usman. To da farko zaka fara gaya min mecece sunan kungiyar ku? Eh to ni dai ina tafiya da wata kungiyar Anglo Nigerian Welfare Association for the Blind. Kuma muna kula da makafi muna taimakon su mu mayar musu da irin eh, eh, rubutu a irin karatun da suka iya. Braille ne ake kiranta mm. kowane littafi wanda masu gani za su iya karanta za mu mai da shi a karatun makafi mm. na braille irin takardar nan da zaka kama an huhu data? eh haka ne mm. muna kiranta braille braille eh so dalili ba mu sun mu ga yaro makaho ya zauna a aji ya shi kowa na karatu shi kuma zauna ina kallon sama So, shi yasa kowane littafi ne Da ne da shi a braille samu mm. shi ma ya karanta kamar yadda yan uwan shi masu gani suke karantawa mm. muna koya musu aikin kwamfuta mm. muna da library muna koya musu abin da muke kira rehabilitation yadda mutum ya makance zai iya eh, juyawa ya koma yadda ya kamata so mu koya mishi yadda zai iya tafiya da kanshi Mm. koya mishi typewriter koya mishi computer da sauransu hakan nan dai ni nake wakiltar najeriya kungiyar majalisar ɗinkin duniya na dokan nakasassun duniya wace irin nakasa ce kai take tare da kai misali eh ni ma makaho ne ai eh. na makance tuna shekara uku a bantaje wani kauye mu ne a karamin hukuman bukari eh jar eh, taraba eh. taraba to bari mu ji da kai taso ya aka yi kai karatu dan na ga kaman kasan aikin lauya ko? Eh to ni duk karatu na dai na yi a a ingila na fara da fannin eh, ilimi da tarihi education da history kenan hmm. da na gama wannan kuma na yi eh, eh, mba masters in business administration hmm. ake kiran shi da hausa ilimin kasuwanci yawwa so hmm. na yi masters a wannan sai na yi law na yi law na yi first degree na law sai na sake na yi masters na hmm. law na dawo gida kuma na yi law school a lagos to kenan duk makarantun da kai karatu karatun ka a ingila kai eh duk a ingila ne na yi a wales hmm. na yi a durham university na yi a cambridge university eh to ya kai har ka samu tafiya za a ce to ai masu ido masu na shan wuya kan su fita turai su yi karatu ya kai ka fita turai eh to mu dai mun gode ma Allah mun samu taimako ba hmm. kaɗan ba mun samu taimako daga mutane masu hannu da shuni mun hmm. samu taimako daga kungiyoyi da sauransu daga gwamnatin jihar mu ma lokacin gwangwala hmm. state eh, government duka mun samu taimako a gurin su hmm. haka muka ci gaba da karatun malam bashir misali yanzu akwai kai musamman da ka je ingila kai karatu kasan cewa akwai bambancin gata tsakanin wanda yake da wata tawaya a jikin shi ya zaka hada da eh. yanda ake kallon wanda ya samu wata tawaya a jikinsa a najeriya ko kasashenmu masu tasowa to ai a najeriya abin na da wuya domin akwai kyama sosai a kan mutum da ya samu na kasa mm. kallon shi kamar shi ba ba mutum ba ne kamar mm. ya fito daga wani duniya ne gaba daya mm. ba a kaunan mutane masu na kasa ko ma ko kana da digiri digirori ma mm. ba da san da kai ma mm. ko ka sa su tunaka ka tsaya a bakin hanya mutane da su kalle ka kamar ka fito fara ne mm. duk haka dai duk wahalan da muke ta kan sha dai ba kaunan mu ba dama da mu ana gani kamar mu ba mu iya komi ba to da haka da haka dai muna nan muna kokari dai mu gaya ma wayar ma mutane kai cewa a'a ai na kasa ba wani abin da sun bai damu da shi ba. Mm. In kana da ilimin ka za ka iya zuwa a karatu ka yi makarantar ka samu aiki ka ci mm. gaba. Mm. Amma taimakon ana taimakon ana neman taimakon jama'a da taimakon gwamnati. To, amma misali yanzu barista kamar kai da ka taso za ka iya faɗan wata ko kuma wani ƙalubale da ka fuskanta misali da kake girma har zuwa kila kafin ka fita ingila karatu da sauransu? eh to ni dai allah dai ya taimake ni sosai mm. domin tun daga iyayena na mm. iyaye ba su kamar ba su damu da maganar da mutane ke cewa ba domin lokacin da dan fara zuwa lagos karatu mutane na cewa a ah, ya da ku tura ku a can kudu mm. wanda ba san komai ba ya je ya yi karatu amma iyaye na dai sun goyi baya na mm. suka ce a zo kawai in zo yi karatu na duk abin da na samu dai Allah ne kawai mm. Allah ya taimake ni oh kamar secondary kenan ko primary na fara tun daga primary a Lagos to tun daga primary akwai makarantar da ake kira Pachali School for the Blind mm, na makafi eh na makafi shi ne babban primary na makafi a duk Nigeria wanda kowa ke son zuwa eh. na gama wannan kuma na shiga king's college mm. eh, na lagos eh. daga gurin kuma mm. haye san waje to yanzu misali masu sauraron wannan hira za su ce to ai kila kenan iyayenka na da hali kenan haka ne eh to ba wani ilimi suke da shi ba amma dai sun gano cewa to tunda mutum ya makance gashi eh, taimako ya zo gare su domin ba wani sisin kobo ba suka biya mm. in je makaranta ga taimako ya zo mutane sun zo kawai sun ce to suna neman yara makafi su kai su makaranta mm. suka ce to ah to mu ma mu ga danmu Mu a mm. dora shi wato gwamnati ce ta nemi wannan tayin koko wasu kungiyoyi ne a ah, wannan makarantar an kafa shi a lagos gwamnati ne ta kafa shi a lagos sai ta ba yan missions kula da mm. shi mm. da suka zo ba yara da yawa mm. shine suka samu wayansu 'yan Najeriya guda biyu suka ce to ku zagaye Najeriya nan ku bincika akwai yara makafi da suke son zuwa karatu. Ne aka zo ƙauyenmu kuma aka samu ne. a gode musu sosai wallahi a barista yanzu saboda lokaci ba zai bar mu ba amma mako mai zuwa zamu dasa daga inda muka tsaya wannan hira saboda muna son mu ji bayan kayo karatun da kuma wannan wuri da kuka bude na wallafa littattafan karatu na makafi shin me kuke eh. sa rai me gwamnati za ta yi wani kokari ku kuke a matsayin da kuka yi ilimi a cikin masu tawaya a jiki da makamantansu duka za mu ji a mako mai zuwa in Allah ya kai mun gode sosai barista to madalla na gode kwarai da gaske madalla ilimi ya zaman to shagwaro komai kuma na kasa gare shi baya ganin komai Allah taimaka wa mai kamin kifi na kasa ba za ta sauka sawa ba mai na kasa ta shi kai ilimi ya fi kunta tashi shi ake wawa wazo eh. da ku a baya shi kadai ne ba taba mutane ba sa so dai ilimi ya wuce wasu da fifi na kasa ba za ta sauka sawa ba To barista sai in ce sai Allah ya kai mu wani makon zamu dasa daga inda ka tsaya in Allah ya yarda. Yanzu kan a kowa da kowa musamman Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana sauti. Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. 中澤